maganan daga kai sama annabi yake cewa masu daga kai zuwa sama su daina ko kuma in ba su daina ba Allah madaukin sarki zai kafar da ganin su a sama su nemi da ya dawo kasa idan ya kidawa a wajen Allah ne sauki in ka daga kanka sama haka kan ya makari haka kai kai ka sauki kuma Allah baka saka sauki ba Allah da ya baka dama shi ka sauki ka daga din shi ya makalar da abun waje dai sprint din Allah ya rama sai ce sprint din da ka sai kan naka ya kyam a waje dai ba ka da dama sai kallon sama tsaro matsala ta faru ko sannan magana hadi kafafuwa malamai suka ce ita idan za ka yi sallah ana so ka buɗe kafafunka gwargwadon kwankwasanka ba in ka buɗa ya wuce kwankwasanka suka ce kana rasa waƙar kana rasa nutsuwa idan kuma ka matsi kuma ka saba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sallah nan ma akwai takura da haka wancan babu nutsuwa wannan babu nutsuwa annabi ya hana hadisin Abu Huraira dan ya bar gama idan mutum zai sallah daura hannun shi a kwankwaso annabi ya hana to idan za ka yi sallah ka daura hannunka a ji haka amma hana ka daura hannunka a kwankwaso shi zancen zuciya akwai riwaya da manzo Allah yake cewa wannan sallar da muke yi babu wani abu na zancen mutane da aka halatar a cikin ta abin da yake sai ta tasbihi ne da takbiri da karatun Qur'ani da haka zancen zuci zai fitar da kai daga jin roman sallar da tunano abin da yake gaban ka na ibada da girman Allah da kuma kana lissafin duniya sai ga wani ya muku raka'a takwas wallahi a sallah mai raka'a hudu bai dubbe an karuce a takwas ba kwanan mun ya ga mu cewa suna sallah aka raka'a takwas nace kuna ta bin shi yace to a su <laughs> Zina?

ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu